بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سلام تاشد رسينا همسين دبير أتكن كراتمنا شرح مراقب السعود شيني نثر الورود na al'imam abdullah shinkifi yau sha hudu ga watan rabi'ul awwal hijira ta 1442 daidai da 31 ga watan goma shekara ta 2020 za mu tashi baiti نتري بيودة تمانا وجوز التكليف بالمحال نعم بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيقول المصنف رحمه الله وجوز التكليف بالمحال في كل من ثلاثة الأهوال وقيل بالمنع لما قدمت امتنع من غير علم الله أو ليس يقع أن ليس يقع أن ليس يقع نعم وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الأحوال an halatta yin taklifi da abin da yake muhal abin da yake ba mai yiwuwa ba ne a yi taklifi da shi an halatta shi fil kulli min salasatil ahwali a cikin dukkanin halaye guda uku halaye guda uku din kamar yadda zai zo bayaninsu a cikin sharhi shine hali na farko ya zamanto muhal aklan wa adatan mm, ba zai yiwu ba a hankalce kuma a al'adance ba zai yiwu ba shine hali na farko hali na biyu mumtane adatan mm, wato abu ne wanda yake ba mai yiwuwa ba a al'ada a al'ada ba zai yiwu ba amma a hankali zai iya yiwuwa na uku kuma abin da yake ba mai yiwuwa bane a hankali duk da yake zai iya yiwuwa a al'adance amma a hankali ba mai yiwuwa bane to wannan sune al-ahwal a salasa to duk abin da yake muhal a cikin dukkan kowane ɗaya daga cikin wannan to waɗansu malamai sun halatta wa juwiza amma wato a usulul fiqh an halatta yin wannan hmm. an halatta ya zamanto a kallafa a yi taklifi da abin da yake mustahil a yi shi hmm. abin da yake mustahil a yi shi waƙila bilman'i wani ƙauli na biyu ya zo da cewa a wannan mumtani wannan mumno ba zai yiwu ba an hana a yi a sami irin wannan lima ƙadimta na ga abin da yake ya hannu lighairi ilmin lahi an laisa ya ƙa saboda ratayuwarsa da wani abin da yake ba ilimin Allah ba cewa ba zai afku ba wato abin da yake ba ilimin Allah ya ko ya san cewar ba zai afku ba mana ba ilimin Allah ba wato idan ya bayyana ga mukallafi cewa wannan abu ne wanda yake ba zai yiwu ba a ce ya afku to wannan mumtane ne a yi taklifi da shi domin a lokacin nan babu fa'ida kasan cewa ba zai taɓa yiwuwa ba amma kuma ta ya zai a ce a yi amma abin da yake rashin yiwuwarsa saboda rayuwarsa da ilimin Allah ne tunda ba wanda ya san ilimin Allah kaga wannan za a iya yi eh, za a iya yi to wannan matsalar kamar yadda za mu gani tana daga cikin masail ɗin usulul fiqh wanda yake aslan da malaman usul suke magana a kanta saboda ta'allukin da ratayuwarta da al-af'al al-af'al af'alul mukallafi tunda shi usulul fiqh alakarsa da al-ahkam ne su kuma al-ahkam min jinsil af'al Al-ahkam ash-shar'iyya al-fi'liyya ko haka haka shine shine al-fiqh العلم بالأحكام الشرعية الفعلية نعم العملية كي نعم أعلم أولا كسني da farko ka sani cewa maganganun malaman maganar malaman usul a cikin matsalar yin taklifi da abin da yake ba mai yiwuwa bane da kuma saɓani su tsakaninsu a cikin wannan matsala to abinda suke magana a kai shi ne aljawazil aqli a hankalce ya halatta hankali zai iya yadda da wannan cewa a yi haka <laughs> ai wato shin hankali zai halatta wannan yana halatta shi ko ko yana hana shi amma abkuwarsa a aikace to wannan kam sun yi ijma'i cewa babu shi babu taklifi bil muhal la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha shari'a ta yi nafayin wannan wato shi yasa dama akwai koyaushe a cikin yawanci cikin sha'anin usul za ga suna faɗan wannan aljawazul aqli wal wuqu'ul amali wato abinda suna bincika matsalar ta wannan fuska guda biyu shin ya halatta a hankalce wannan ya faru to abu ne wanda yake nazariya ce wannan theory ne wasu kwakwalwa ne mm. to sannan matsala ta biyu kuma shine in ma ya halatta abin ya afku to ya afku ko bai afku ba kamar yadda suka yi wajen nas mm, waɗansu sun ce ma laye ya a yi nas aklan ya zama to an shafa hukunci domin wannan kamar yana nuna kan cewar wato ana sanin abin da da ba a sani ba kuma wannan mumtahin ne ga Allah yana kamar tajwizin albada ne to sannan wajen alwoko waɗansu kuma suka ce ghairu ja'iz lam yaqa kamar yadda yahudawa suka ce waɗansu kuma suka ce ja'iz wa qad waqa hmm. na'am nan kuma yake cewa yace shekal shi shekal shinqiti ne shekal shek abdullah mai nazam din yace wajhu ta'alluqiha bi usulil fiqh abin da yasa wannan matsalar take da ratayu da usulul fiqh yace anna al usul shi ilmin usul ibaratun anil ilmi bi adillati al ahkam min hayth al ijmal wato ilmin dalilan hukunce hukunce a dunkule shine ma'anar usulun fiqh ko al-ilm bil ahkam bi adillati al-ahkam al-ijmaliyya wa huwa yastad'i al-bahth fi al bihi wa huwa al-af'al to wannan kuma kaga yana buƙatar yayi bincike akan abin ake hukuncin akan sa to abin mai ake hukunci akan sa al-af'al wa huwa al-af'al wa min shart al-fi'l sharadin aiki ko an yakuna maqduran lil mukallaf ya zamanto yana cikin kudurar mukallafi ne وجه تعلقها بأصول الدين أن الأشعرية إذا أثبتوا أموم الصفات لله تعالى وبينوا أن كل حادث واقع بإرادة الله تعالى وقدرته قالت المعتزلة هذا يلزم منه التكليف بالمحال يلزم منه التكليف بالمحال لأن الله تعالى إذا أمر بفعل وهو من خلقه كان حاصل الأمر افعل يا من لا فعل له أو افعل ما أنا فاعله Ah, to kuma tana da alaka da usuluddin su ne su kaga su al'ashariya sun ce af'alul ibad makhluqatun lillah ko kamar yadda bukhari ya sa sunan tafinsa khalqu af'alil ibad aikin bawa Allah ne yake halittarsa su kuma mu'tazila sun ce ba ruwan Allah da halittar aiki dan adam shi ke halittar aikinsa saboda haka sai su ce mu'tazila sai su ce idan kuka ce ayyuka na bawa Allah ne ya halicce su to ina fa'idar taklif a ce maka kai abinda ba kai ne za ka yi ba Allah ne yake hmm? ka aikata abinda ni ne zan yi saboda haka da su mutazila abinda suke musu suke ce musu kenan to su kuma al-ash'ariya me raddin su yace wa ujiba bi ilzamihim bi ilzamihim ala qawaidihim mithlahu فإن خلاف, فإن خلاف المعلوم مكلف به وفعله متوقف على خلق على خلق داء من الله تعالى وقد كلفه ولم يخلقه له كو يخلفه له لم يخلفه له وأجيب أيضا بأن للعبادة في بعض الأفعال كسبا والتكليف إنما يقع بالمقصود دام دي حكا معتزلة أشعرية كم مسألة آه، آه، آه، akan mas'alar a akan mas'alar khalq af'al al-ibad sune suke kawo batun al-kasb mm. ah, al-bukhari ba ash'ari bane amma ai aqidatu ahlus sunna sun yadda akan khalq af'al al-ibad sai dai su al-ash'ariya suna da saɓani da abinda ahlul hadith da hanabila suke kai. don su sun sun ce ah, ah, akwai alkasbu to shi kuma alkasb din nan a suna ana musu ana cewa abu ne wanda suke faɗansa amma mimma yi ƙalu wala haƙiƙata ta tahu um, alkasbo inda al'ash'ari walhalo inda al wa tufratan nazami wayannan masail ɗin uku su ne mimma yi ƙalu wala haƙiƙata ta tahu ana faɗa ne ma ba shi da haƙiƙa um, alkasbu inda al'ashari su alkasbu din da suke faɗa abinda wai sun ce alkasb maqdurun ala duk da yake wato khalqil khalqil fi'l laysa maqduran to shi wannan alkasbu din menene shi wannan alkasbu din to ne daga nan ne ash'ariya suke cewa a wannan ba wai aikin bawa bane ba shi da iko a kansa amma yana da iko akan alkasbu ɗinsa wanda shi zai tsoro tsororinsa ya jingina shi ya zuwa da kansa tashi ya yi ɗan aiki ne shi ya sa wato ka fahimci me suke nufi da alkas ɗin shi sa ake musu radi aka cewa wannan ana faɗansa ne amma lahaƙi ka ta tata almuhim da ya kar mu shiga usulul din da al-akhdhu bil asbab to shi ba aiki bane shine wato dai al-kasbu suna nufin idafatul fi'l ila al-fa'il Mm. idafatul fi'li ila fa'ilihi ko da wato sawa'un kai ne ka yi shi da kanka da kudurarka ko ba kai ka yi shi ba amma a danganta shi zuwa gare ka ya zama to maksubun lak kai ne ka tsoroce shi mm. zanibi mm. tunda ba ka jin cewa ana tura ka ba ka jin kamar wato arziki ne eh ba kuma kamar arziki ba ne wanda kawai Allah zai kawo maka shi Eh, wannan kana yin sa ne akwai al-ikhtiyar to amma shi kan ita shi kansa ikhtiyar din daga irada ne ai to ita kanta irada an yi nasayin ta amma ta sha'una illa an yasha Allah to saboda haka matsala ce yani mm, shi yasa din wani lokaci a shekul islam zai ga ya dauko ya ce akwai dan wani abu na gaskiyar mu'tazila mm, sai dai sun kauce saboda haka sai ya ɗauko abin da yake ciki wani abu na gaskiyar tasu ya tabbatar da su ya amin sun ya tabbatar mana da ya tabbatar ma da bawa al-ikhtiyar sai dai wannan ikhtiyar din shi kansa makhluqun lillah mm. sabanin yan jabariya yan mm, jahamiya da suke cewa shi bawa kamar kamar tsinke kamar ganye ne kawai iska tana kada shi ba shi da wani zabi nasa na kansa mm. to almuhim wannan matsalar a taklif bil muhal tana shigowa babin usulul fiqh tana shigowa babin usulul din in ta shigo babin usulul din tana shigowa babin sabanin al-ash'ariyya da mu'tazila da kuma ahlul hadith wanda a hakikatan gaskiya sune ne ahlus sunna a wannan babin su ash'ariya ba za a ce musu ahlus sunna ɗari bisa ɗari ba saboda sun saba abinda a magabata suke a kai akwai babi da ash'ariya suke zamantowa ahlus sunna akwai babi da ba sa zamantowa ahlus sunna yanzu kamar babin isbatu sifat alal haqiqa al ash'ariya ba su zamanto ahlus sunna ba tunda as-salaf sun tabbatar da as-sifat gabaki ɗaya ba tare da ta'wil ba suka mu'tazila a suka al-ash'ariyya sun yi ta'wil din sun tabbatar da waɗansu sifat ɗin alal haƙiƙa waɗansu kuma sun yi a sifatul fa'iliya sun yi ta'awilin su na'am to ma'ana waɗannan baituka guda biyu annahu yadullu aqlan an yukallima Allah ta'ala ibadahu bi fi'li amrin muhal cewa ya halatta a hankalce Allah ya kallafa ma bayinsa aikata al'amari wanda yake ba mai yiwuwa bane daidai ne wannan abin rashin yiwuwarsa saboda zatinsa ne abin ba zai yiwu ba a zatinsa to ma'ana almuhalli li zatihi shine almumtani'u adatan wa aqlan abin da yake ba zai yiwu ba a hankalce da kuma a al'adance kamar aljam'i bai na abubuwa da suke a diddain wanda suke ta mi'an. ya zama to kan cewar kayi jam'i tsakaninsu kaga ba zai taɓa yiwuwa ba fil aql wala fil ada mm. to kamar as-sawad wal bayad ah, kaga ba zai yiwu ba a ce wannan abun aswad ne kuma fi nafsul waqt abyad ne wannan mustahil mm. ba zai yiwu ba mm. saboda abinda ake nufi da al-bayad shine ainihin kishiyar as-sawad saboda haka a hankalce ba zai yi ka hada abu da abin da kuma yake kore shi ba da abin da yake kishiyarsa ba kuma a al'adance ba taba gani ba al'ada ba za ka taba ganin abun da za a ce abu ne wanda yake a ba shi ba ne kuma shi ne ko kuma muhalan li ba mai yiwuwa ba ne saboda waninsa wato ba li ba wato shine uh, wanda yake ya wanda yake ya hanu bisa al'ada kamar wanda yake al-muqa'ad wanda yake baya iya tafiya shanyenye kafarsa ta shanye a ce masa yayi tafiya kaga wannan fil'ada ne ba zai yiwu ba amma fil aql za a iya samun hanyar da yake zai iya tafiya hmm. duk da yake al'adance babu wannan hmm. ko artificial kafa ko kuma a sa kasar da take karkashin sa ita ce tafiya ta motsa shi hmm? eh? eh to amma dai koma dai menene za a iya wato dai hankali zai iya karɓuwan kan cewa ga wani abu da za a iya ma mai shayayyen kafa ya zama to yi tafiya inda hankali ba zai yiwu ba da ba za a rinka dabarar yadda za a sashi tafiyar ba ba na matsafa ba ko technology ma hmm? ko na technology ma yanzu duk binciken da yawanci duk binciken da ake ta yi da irin abubuwan yanzu da za ga ana ta yi yawanci asalin su waɗansu ma ba daga irin abubuwan science fiction ba ne abinda kawai mutum zai tsawaya suranta kan cewa ya yi imagination to ai kaga duk abinda za ka yi imagination ɗinsa ya juzu aklan duk da yake al'ada bai yiwu ba to yawanci mutane suna haltsi ne tsakanin hukuncin hankali da hukuncin al'ada sai su ce abin da yake ba zai yiwu ba a al'adance sai su ce a hankalce ma ba zai yiwu ba saboda haka shi yasa sai kaga suna inkarin abubuwa da addini ya zo da su saboda suna halɗe tsakanin hukuncin al'ada da hukuncin hankali da ku sun yi tunani kuma sun duba da sun ɗan yi binciken irin abubuwan da 'yan physics suke yi za su san kan cewa a'a wannan abin ai ya juzo aklan eh ka tsairan fil hawa eh ka gani eh amma amma lam ya qa'adatan al'ada za su ce wani mutum amma ga shi yasa sai suka bada lissafi da da wanda yake almashi min al-muqa'ad min al-muqa'ad wanda yake an shanye shi kafafunsa a shanye suke ba zai iya tafiya ba a ce kuma a ga yana yayi tafiya a kallafa masa yayi tafiya to kaga wannan mumtani ne li zati muhal ne li muhal ne li na la li zatihi domin almashi din zai iya wa a gare shi bil tajwiz al aqli na'am wa tsayarani min al insan da kuma tashi a cikin iska daga ga mutum wa imsar al a'ma wa ibsaril a'ma da makaho ya zamanto yana gani duk wannan mumtani ne adatan da samun zati wato wani wato madda ta zamanto an same ta a wuri guda fi waktin wahid fi maka a wuri guda biyu ɗaya ne a same shi a wuri biyu fi waktin wahid yana nan yana can nan yana can <laughs> to shi ma wannan ya juz fil aql wala ma ya juz shi ne ne ya juz fil aql <laughs> a ta wannan ai ba shi bane <laughs> eh wannan ba shi bane almuhim yanzu Rizwan, kuna yin mata da anti mata ko? Eh, kaga in aka ce akwai anti mata za a iya samun malam bashir kimkan malam bashir amma anti malam bashir ne anti mata ne <laughs> in suka haɗu sai su zama kan cewa zero <laughs> to kaga shi kansa wannan abu ne wanda yake tajwizul aqli shine ya kawo wannan amma fil ada babu shi <laughs> ko kuma un aqlan faqat wato ba zai yiwu ba ba mai yiwuwa bane a hankalce kawai hmm? kamar imani daga wanda Allah ya san cewa ba zai yi imani ba kaga wannan mumtani aqlan amma laysa fil ada saboda ba abu ne wanda yake zaka sani ba ba haka iya danganta shi mm. na'am to waɗannan su ne halaye guda uku wadda shi al-mu'allif ya ishara gare su da faɗinsa fil kulli min salasatil ahwali a cikin dukkanin halayen nan guda uku kuma yin ishara da faɗinsa kuma an ce a wato ba zai yiwu ba an ce a ya hannu ya zuwa ƙarshen baitin ya zuwa ga tafsili a matsala an rarrabe me tafsilin gashi nan cewa sashen malaman sunna da mafiya yawan malaman mu'tazila sun ce yin taklifi da muhali baya halatta a hankali lakin bi sharti an takuna istihalatuhu li ta'alluqi ghayri ilmi Allah bi adam wuqu'i amma ba wai mutlaqan ba da sharadin cewar istihala ta rashin rashin yiwuwar tasa saboda wani abu daban ba ilimin Allah ba shine ya rataya da tabbatar da rashin afkuwarsa wato abinda ilimin kun san Allah abinda aka ce ba zai yiwu ba saboda ilimin Allah eh, saboda rashin yiwuwar sa yara ta yadda ilimin Allah ne to kaga wannan abu ne wanda yake hankali ya tabbatar da kan cewa wannan ba zai yiwu ba ko ba haka ba hankali ya tabbatar da cewa ba zai yiwu ba kamar imanin wanda ba zai imani ba ko eh, a wannan shar'an ne wannan aklan ya yajuz ya halatta har bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko manzo amma wannan Allah bai yi ba eh shari'a ce ta hana eh. to amma wannan cewar wanda ba zai imani ba yayi imani to kaga hankali an san cewa wanda Allah ya san ba zai imani ba ba zai yi imani ba saboda hankali ma ya tabbatar da wannan to amma abin da yake rashin afkuwar tasa dalilin shi ne wani abu daban ba ilimin Allah ba shi ne ya rataya da rashin shi ne kama hukuncin al'ada al'ada ka gabata da alaka da ilimin Allah al'ada abu ne wanda yake hadisi wanda yake faruwa na mutane to idan al'ada ita ce ta rataya da cewa wannan abun ba zai yiwu ba wannan abun ba zai yiwu ba to za a iya taklifi da shi mu ci gaba za ka gane ba ala shi na'am kalmuhali adatan wa aqlan kamar abin da yake ba mai yiwuwa ba a al'adance da kuma a hankalce kamar jam'i tsakanin abubuwa waɗanda suke kishiyoyi guda biyu ko kuma abin da yake mustahili a al'ada kadai kamar yin tafiya daga wanda yake shanyayye baya shi da rashin lafiya wato mara lafiya mai shanyayyen gabobi da tashi a sama daga dan adam suka ce su dai waɗannan su ne waɗannan ƙalu ɗin na. babu ahli sunna wa aksarul mu'tazila yau eh suka ce saboda bayyanar hannuwarsa ga mukallafina sai babu fa'ida kan a neme shi daga gare su wato abin da yake ya bayyana cewa wannan ba zai yiwu ba ga almukallafun ya bayyana gare su cewa wannan ba zai yiwu ba babu fa'idar a ce za a yi taklifi da shi inda sun san ba zai yiwu ba ya bayyana gare su to kuma abin da ya sa aka ce abin da ya rataya da wani ilimin Allah ilimin Allah ba abu ne wanda yake bayyananne ga mukallafun ba amma wani ilimin Allah kuwa shi wannan bayyananne ne a gare su to idan abu cewa ya zama to ba mai yiwuwa bane kuma abin da ya tabbatar da cewa ba mai yiwuwa bane shine ilimin mukallafuna hmm, ba ilimin Allah ba shine yasa suka san cewa abin nan ba zai yiwu ba to nan kaga babu fa'idar a ce za a ba zai yiwu ba babu fa'idar a ce za a yi taklifi da shi hmm. wa ujiba to sai ake jawabi akan wannan a zaɓin nasu cewa fa'idar duk da sun san an san ba zai yiwu ba iktibaruhun a musu jarabawa za su fara yin shimfiɗa sharar fage na aikatawa shine muqaddima sai ya sawa sai ya zamanto lada lada ya biyo kan wannan kokarin su yi din hmm? amla ko ko ba ma za su ba sai a ta za a ce mana ni wannan sai zama to iqabi ya tabbata ya biyo baya to ka gani saboda haka wannan raddi ne ga waɗanda suka ce cewar taklif bil muhal a cikin abin da yake ya bayyana lil mukallafin shi ma la shi wannan a suka ce wannan ya juz amma amma abin da yake abin yake ilimin su bai bayyana a gare su ba ya juzu taklifu bi saboda ka ya halatta a ce a yi jam'u bainab a afwan ya halatta a ce wanda Allah ya san cewa ba zai imani ba a ce masa yi imani tunda ba a san cewa rashin yiwuwarsa ba amma abin da yake ya bayyana cewa wannan mumtane shine suwar din halayen guda biyu shine ma kana mumtane an adatan ko mumtane an adatan wa aqlan shi wannan la yajuz saboda ya bayyana cewa wannan ba zai yiwu ba tunda ba abu ne wanda ya rataye da ilimin Allah ba ya rataye da ilimin mukallafi to tunda ku ya rataye da da ilimin mukallafi kaga bai halatta a ce bi halatta a yi taklifi da shi ba tunda sun san ba zai yiwu ba to shi ne waɗanda su jumhurul usuliyun da suka ce ya halatta ita ma wannan sura a taklifi da ita sai suka musu randi suka ce yi akwai fa'ida duk da sun zan ba zai yiwu ba fa'idar shi shine yi musu jarabawa a gani in aka yi musu za su ga girman Allah har su yi yunkurin kan cewa su yi aikin sai a ba su lada ko ka ba za su yi ba sai zama to an musu yi ba a ba kamar wannan ba ai misali shine wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum illa. Allah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha in kun boye abin da ke cikin zukatan kuma kun bayyana Allah zai muku hisabi akan me ya faru da aka saukar da ayar sai sahabbai suka ce Allah ya ya rasulullah Allah ya kallafa mana jihadi ya kallafa mana hijira amma a ce hatta abin da yake gudana a cikin zuciyar Allah zai mana hisabi la nutiquhu ba za mu iya wannan ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam hankalin sai tashi yace za ku ce ne kamar yadda bani isra'il suka ce sami'na wa asaina bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir to kamar yadda hadisin yace da suka faɗa kuma zukatansu suka sallama gaɓoɓinsu suka suka yi laushi ga aiki da wannan sai Allah ya saukar da la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha saboda haka wannan isti'dadin shi Allah yake so ya gani to da ya juz ai maka taklifi da abinda Allah ya san ba za ka iya ba amma ya maka taklifi da shi dan ya jarba ka ya gani Za ka nuna shiri da zabura da karbuwa akan cewa a shirye kake kai hmm? yau Allah ya ce maka ka tashi kai tafiya a cikin sama hmm? Hmm? sai ka gani Allah ne ya faɗa Allah mun bi mu yi ko ka ce kawai Allah mun bi mu yi kafin ma ka fara kokarin sai nasku yazo sai a shafi a ce a'a ai ba abin da ake so ba kenan so ake a gani dama zaka sallama zaka yi inqiyadi zaka jawo na'am ahlul fatra shine ai abin da an ramma yanzu ya kawo na batun yaro ko Hmm. za a yi musu jarabawa a su wani na ahalul fatara daban ne su wani aika ga su nassi ya zo kafan akan wa namu azubi na hatta na ba'asa rasula sai dai menene makomarsu? su me makomar su shine ɗaya daga cikin akwal din ne rana alkiyama za a yi musu imtihan za a yi musu jarabawa nusus sun zo akan wannan kuma shi ne ikhtiyarin su Ibn kafir a cikin tafsir amma wannan baya cikin taklif bil muhal hmm. ai ba muhal bane wannan muhal ne a ce mutum ka yanka ɗanka har a cikin al'ada al'ada ba za ka iya ba ga sunan masu tsafi ba suna yi ba Hmm? baya cikin taklif bil muhal ta aishe yasa suka ce maka al na mujmi'una ala annahu lam yaqa ba taba yi ba shi kansa ma wannan na wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu ba muhal bane ba muhal bane Allah ya maka ya maka hisabi akan abin da ke cikin zuciyarka ba mustahil bane hmm? tunda kana da ikon kana da ikon ya zamanto babu abin da kai tunani in banda abin da Allah yake so Allah ya baka wannan ikon <laughs> inda babu ikon Allah ba zai ce ai ba eh? akwai <laughs> hmm? Ato, shi sa ɗin aika ga a shi ne ai shi sa sai a aka yi nasa. wannan nasu din yana daga cikin rahamar Allah ba amma cewa ba wai taklif ne bi mustahal bi muhal ba na'am ووافقوا على جواز التكليف بما allah علم الله وحده ilmi al-ibad annahu la yaqa to sun yi muwafaka su waye waɗanda suka yi wannan muwafakar ahlus sunna wa aktsar ba'd ahli sunna wa aktsarul mu'tazila sun yi muwafaka kan halaccin yin taklifi da abinda ratayuwar ilimin Allah da shi shi shi kadai ba ilimin bayi ba shi ne annahu layaka cewa ba zai afku ba to sun yi muwafaka da yawan nan cewar abin da yake rashin afkuwarsa saboda ratayuwar ilimin Allah da shi ne kadai ba ilimin bayi ba to su kansu wayannan ahlus sunna din da aktarul mu'tazila sun yi muwafaka akan cewar wannan a wannan ya halatta a irin wannan taklif din to wannan nau'in taklifi da shi ya halatta kuma ma ya afku bil ijma' wannan ko shine kamar kamar imanin abu jahal masalan wato ta a ce a umarci abu jahal wato umar kallafa ma abu jahal imani hmm? ya zuzu akbar domin hankali yana korewar imanin sai yana cewa imanin abu jahal ba zai taɓa yiwuwa ba saboda imanin abu jahal yana lizimta juyawar ilimi wanda yake ba shi da farko ilimin Allah kenan ya koma ya zamanto jahilci wanda ko wannan mustahil ne to da shi ne suka kawo misali su waɗannan an ce kuma hada wannan fa ba mustahili ba ne aklan bal mumkinun maqdu'un bi adam wuqu'ihi bal mumkin abu ne wanda yake mumkini ne ba mustahil ba mumkin ne mai yiwuwa ne amma maftu'un bi adami wuqu'ihi amma ana da yaqini yanke kan cewa ba zai afku ba saboda ilimin Allah ya kori shi to duk wannan khilafin fa ne amma wannan khilaf ake nufi akan matsalar imanin abi jahal din cewar hal huwa muhalan aqlan ko kuwa gairu muhalun aqlan mustahilun a wannan akwai kaulin da ya ce al-taklifu bihi ja'iz kuma wa waƙe wani ƙaunin kuma ya ce a taklifu bihi mustahil a taklifu bihi mumkin A taklifu bihi a mumkin domin ba mustahil bane aqlan sai dai abin da yake bai afku ba shine kawai naqta bi adam wuqu'ihi to shine wanda yake cewa lafzi din da dai duk dai abu ɗaya ne kowanne daga cikin su dai yana tabbatar da kan cewar yajuzu taklifu bihi yajuzu taklifu bihi amma wannan suna cewa li'annahu laysa mustahilan shi kuma wancan sun ce a mustahilun ne aklan shi mustahil ne aklan amma ya juzu taklifu bi to shi kuma eh, ya juzu taklifu bi zai shiga ba tun da su juzu ya halatta a yi musu taklifi da furu'ul shari'a mm. babu wani istihala a cikinsa al-istihala fa ne wanda yake hankali ba zai iya tasawurin ba al-mustahil ne wanda hankali ba zai iya tasawurin ba to shi ne abinda suke faɗa cewa laisa mustahilun aqlan amma a naɓta bi adam wuqu'i eh. to amma za a yi suranta cewa kafiri yayi sallah ba Hmm? ko bai musulunta ba ba zai iya yi ba hmm? sai dai shari'a ce ba ta yadda da wannan sallar ba ta karba ba eh. wato Allah, kamar yadda suke cewa wato a shi hankali shi ne min absatul ashiya ya fi komai sauki wajen hukuncinsa domin hukuncin hankali uku ne kawai wajib mustahil ja'iz hmm? wajib mustahil ja'iz ba iyakar hukuncinsa kenan a ce maka ga wani mutum yana nan amma kuma baya nan a ce ah, haza ba zai yi ba hmm? Hmm? ko ba haka ba a zo a ce maka yawancin hukunce-hukuncen mathematics duk haka ziki ɗaya a tara da ɗaya biyu wannan dole hmm? sai dai idan ka kawo ɗaya ɗayar ta zama to imaginary number <laughs> dole a ce maka a fiye kaulan <laughs> to sauran abubuwa kuwa a wajen hankali duk mumkin ne A cikin haka mutum yana tafiya a sama hankali sai ce mumkin mutum ya hau kan ruwa amma bai litse ba hankali sai ce mumkin <laughs> ya ka auga ya kashi ba tambayar da kaimun ba kenan tambayar da kaimun shi shine ya juz aula ya juz eh, sai ce aklan ya juz hmm. shine hankali min absat saboda haka abinda zaka ce mustahil a cikin hankali sai abin da yake wato ba za ka iya tasawurinsa ba aqlan hankali ba zai iya daukan sa ba hmm. al aqlu salim to shi yasa ko shi ma suke suke cewa al aqlu sahih al aqlu sarih kai al aqlu sarih na sarih al ma'qul li sahih al manqul hmm. Hmm. da kuma dar'u ta'arud al aqli wan naql wani mutum ya ya yi dirasar wannan littafin sannan an yaɗa shi da turanci daro ta arudul akli wa naql yayi dirasarsa da turanci dirasa kikkiawa ban samu na karanta ba amma da na tura ma a sarkin Kano Muhammad Sunusi ya samu ya karanta har ya abin nan a muka tattauna irin abubuwan da faɗa ai kokari mutum na karanta muqaddimar sa ban karanta ba to ila zan sa shi a cikin group sai ku gani insha Allah mubarak tuna mu in gani wannan littafin wanda suke da ragba a cikin falsafa da sai su shiga cikin wannan <laughs> amma ni lokacin da nake karanta hajji suna ma na zuwa cikin juz'us salis inda ya shiga cikin masail din alkazar da falsafa din nan gaskiya wajen shafi wajen kusan 300 duk tsallake su ne وليس واقعا إذا استهالا لغير علم ربنا تعالى وليس واقعا إذا استهالا لغير علم ربنا تعالى shi taklifi bil muhal laysa waqi'an wannan ismu inna damir mustatir ya'udu ila at-taklif bil muhal yin taklifi da abin da yake muhal laysa waqi'an bai kasance ya afku ba wato ba a same shi ba idza istihala idan istihalar idan rashin afkuwarsa li ghairi ilmi rabbina ta'ala saboda ratayuwarsa da wani ilimin ubangijin mu ta'ala shine abinda ba yara kai da ilimin Allah ba to wannan laisa waqi'a shine in yara kai da al'ada da makamancin wannan kamar yadda aka faɗa na'am أشار بهذا البيت إلى أن التكليف بالمحال غير واقع شرعا ya yi shara da wannan baitin da cewa taklifi da abin da yake muhal ba zai wato mara yiwuwa ba abu ne mai afkuwa ba a cikin shari'a إذا كانت استهالته لغير تعلق العلم بعدم وقوعه idan ya zamanto istihalarsa wato rashin yiwuwarsa saboda ba saboda saboda rashin ratayuwarsa da ratayuwar ilimi da rashin afkuwarsa bal ya rashin afkuwarsa saboda istiqra ne bibiya kamar rashin yiwuwar rashin yiwuwar afkuwar wato tashin dan adam da kuma haduwar abubuwa kishiyoyi biyu وإن كان الله تعالى يعلم ما سيقع إلا أنه هنا اشترك علم الاستخراع مع علم الخالق duk da yake Allah ya kasance yana sanin abin da zai afku sai dai a nan ilimin makhluk ta hanyar ta hanyar al-istiqra bibiya ɗaya bayan ɗaya ya yi tarayya da ilimin mahalicci to tanan ne aka ce taklifi da abin da yake mustahili din a ghairi ilmi la ba saboda wasu da ilimin Allah ba to shi a taklifi da shi sai ya zama to ya hannu amma man farada Allah ta'ala bil ilmi bi adami wujudihi amma abinda Allah ta'ala shine ya kadaitu da sanin a rashin wato samuwar samuwarsa fa innahu yajuzu taklifu bihi ittifaqan to wannan a taklifi da shi ya halatta ittifakan ba tare da wani sabani ba kamar ta kaddama. Kamar yadda ya gabata domin Allah ta'ala ya kallafa ma mutane da aljanu su yi imani amma kuma gashi Allah ya ce kuma mafiya yawan mutane ba masu imani ba ne ko da ka yi ƙoƙarin su yi imani don haka imaninsu ga baki ɗaya ya zamanto mustahili ya hannu saboda saninsa Allah ta'ala da cewa ba zai afku ba ko ba haka ba amma gashi ya ce kuma a kira su ya yi taklifi da shi to amma kaga waye ya san wannan Allah ne kadai ya sani وإنما كان الأقل يسيل إيمان من علم الله أنه لا يؤمن to me abinda abinda yasa abinda kadai ya yasa a a wato a hankali abinda kawai yasa yake kasancewar yana korewar yana hana imanin wanda Allah ya san cewar ba zai yi imani ba domin a cikinsa akwai juyawar al'ilmul azali ya zamanto jahilci inda al'ilmul azali ilmi wanda yake ba shi da farko ba zai taba zamantowa akwai jahilci tare da shi ba tunda fil azal dama can akwai shi to shi ku jahilci rashin ilimi ne to kaga tunda ka ce azali ne to kaga babu zancen rashin ilimi dole a sami ilimi to shekh al-amin Allah ya ji kansa ya ce a cikin adwa'ul bayan to abin da yake dai natija cewa abin da yake korar abin da ake kore afkuwarsa ba saboda rashin saboda wani abu da ba ilimin wani wani ilimin Allah wanda yake magabaci shine ya tabbatar da rashin samuwarsa domin wannan abin mustahili ne ba zai yiwu ba istihalatar datiya wato a zatin abin ba zai yiwu ba kamar aljam'u bainan naqibai aljam'u bainan ka kaga wannan mustahil ne li zatihi a ce ga wani abu la mutaharrikun wala saki haka ba zai taba yiwuwa ba a ce shi ba motsi yake ba kuma shi ba a shi shi wato ba a shi ba ba ba motsi yake ba sannan kuma ba a tsaye yake ba ba a rashin motsi ba yana ba motsi ba ba rashin motsi ba hmm, kamar ka ce ne akwai babu hmm, a ce abu fi nafsul waqt akwai shi kuma babu shi na'am la yaqalu taklifu bi ijma'an to wannan taklifi da shi baya afkuwa ijma'an kulura kulura kuji la ya ka'u ya ce ba la ya juzu ba matsalar wuko ake baya ba a samun wannan hakanan ma abin da yake mustahili ne a al'ada kamar yadda yake baya buya amma abin da yake ya halatta a zatinsa to taklifi da shi ya halattacciya yana halatta kuma yana afkuwa a bisa ijma'i ka imanin abu lahab domin abu ne wanda yake ya halatta ya abu a hankalce duk da yake ya zamanto mustahili ne ya abu saboda jihar ilimin Allah saboda ta jihar cewa ilimin Allah ya rataya da rashin afkuwarsa to idan ka san wannan wato abubuwan nan guda biyu kenan na makana almustahil makana taklif bihi la yaqau ijma'an da shi ne wato almustahilu li dhatihi kamar jam'i bainan naqibain da kuma almustahilu adatan in ka san wa'annan to ka sani cewa malaman usulul fiqh da dukkanin ma mazowa ilimi sun yi ijma'i kan afkuwar taklifi da abin da yake ya halatta halacci na hankalci a ba kuma wanda yake a zatin shi wannan abu amma wanda yake mustahili ne a hankalce saboda zatin wato lizatihi da zatinsa kamar kamar hada tsakanin abubuwa waɗanda suke masu warware juna su biyu kamar kuma abin da yake mustahili ne a hukuncin al'ada kamar wato wanda yake shanyanye ya yi tafiya da kuma ɗan adam mutum ya zamanto ya yi tafiya ya tashi sama ba tare da ala ba ba tare da abin da zai tayar da shi saman ba to wannan babu saɓani a cikin a wajen babu sabani tsakanin ma'abuta ilimi a cikin hannuwar afkuwar taklifi da dukkan kowanne ɗaya daga cikin su su biyu Allah ta'ala ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya tsora mare sai abin da yake cikin kudurarta. kuma Allah ta'ala ya ce ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawarku kuma annab sallallahu alaihi wasallam ya ce na umarce ku da wani abu to ku zo ku aikata shi gwargwadon iyawarku karshen maganar tasa kenan da tasarrufi kaɗan to wannan shine natijar abinda na na samu ikon haɗa shi a cikin sharhin waɗannan baituka guda uku amma na bar da yawa daga cikin zantuttukan malaman usul saboda rashin bukatuwa ya zuwa gare shi ba bukata sai dai wanda da yake so ya wasa kwakwalwarsa kawai ya yi har ma wannan din ma a cikin ma shi kansa ma a cikin usul din dan dai sun yi ne ta karanta amma mutum kamar yadda hankalinka wajen abinda yake waƙe waƙi'un din ya fi <laughs> na so alhamdulillah akwai tambaya wannan abin da wani mutane guda biyu suka tambayi a guda a kan annabi na'am kamar a yankin fadar kuma wani da ya a kan gaskiyar annabi nan da ya buye inda ba ba wanda yake dumu bari na ga ana a wata ta gaskiya ne zo a iya da cewa abin da ai dama wato abin da yake rashin afkuwarsa saboda ratayen sanin Allah da shi ne to haka mu ba za mu iya sani ba to ya juzu taklifu bihi ya juzu taklifu bihi kuma wa huwa waqi'un an yi taklifi da shi saboda ilimin Allah ya ne ya tabbatar da kan cewa abin ba zai yiwu ba ba mu san wannan ba amma abin da yake ba ilimin Allah bane ya tabbatar da shi hmm? ba ilimin Allah ne wato ya kore shi ba ilimin ne mu ne ya kore shi to wannan a taklifu bihi la ya gairu waqi'un hmm? kuma la juz aqlan la ya juz aqlan shine tahririn Sheikh Al-Amin ai domin in aka ce an yi taklifi da shi bayan ilimin mu ya san cewa abun nan ba zai yiwu ba kaga an yi ya warware la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ya warware fattaqullaha mastata'tu saboda kawai wayannan suwar din guda biyu da ya faɗa su ne ya zaman to kan cewar imma wato a yace al-mustahilu aqlan li dhatihi hmm? kaga shi wannan ta ya muka san cewa mustahil ne ai ta hukuncin hankali ko hmm? kamar jam'u bainal naqibai hmm? kaga wannan wannan qat'an la taklifu bihi dan aka ce an yi taklif da shi bayan mu a hankalce mun san ba zai yiwu ba kaga sai zama to shari'a ta zama kamar wasa kenan hmm? ko kuma mustahilun ne bi hukmi al'ada shi ma haga ai wannan duk li ghairi ilmi lahi ne sau da aka kunga abubuwan guda uku ne akwai abin da yake mustahil a li'ilmi lahi ta'ala bisti halatti abin da yake ba zai yiwu ba saboda amma ya aka saboda mai ba zai yiwu ba saboda Allah ya san ba zai yiwu ba saboda Allah ya san ba zai yiwu ba Allah ne ya san wannan to wannan taklifu bihi jaiz wa waqi' saboda babu abin da yake zai iya hana shi in Allah ya ce Abu jihal ya imani mu mun san kan cewar mu ba mu san cewa Abu jihal ba zai imani ba ko Abu Lahab saboda haka ya juz a ce masa ya imani ya halatta a ce duk mutanen duk mutanen duniya a sakalin gabaki ɗaya su imani tare da cewa Allah ya san gabaki ɗaya ba za su yi imani ba amma Allah ne ya san wannan mu ba mu sani ba ba mu san wanne daga cikin su zai imani wanne ba zai imani ba to haka taklifu bihi jaiz wannan sura ta farko kenan makana istihalatuhu li ta'alluq ilmi Allah bi istihalatihi to kashi na biyu makana istihalatuhu li ta'alluq ghairi ilmi Allah ta'ala bi istihalatihi abinda wani ilmin Allah shine ya rataya shine ya tabbatar da rashin yiwuwar tasa to karkashin sa akwai far'i guda biyu na farko aljam'u bainan naqidain wannan aqlan ba zai yiwu ba aklan ba zai yiwu a ce ka tashi kuma a wato ka a ce kai jam'i tsakanin annaqidain ba kamar misalin da yake kawowa ko kuma a faɗa maka abin da yake fil akal ba zai taɓa yiwuwa ba a ce ka zamanto a lokaci ɗaya kana masallaci kuma kana makaranta ai kana masallaci kuma kana gida a lokaci ɗaya dole to wannan kaga ba zai yiwu ba to na biyu kuma jihatul istihalatihi shine bi hukmi al'ada hukuncin al'ada shine ya tabbatar da cewa mustahil ne kamar a ce tayranu fil hawa hmm? a ce maka ka tashi ko kuma a zo a ce maka ana so yanzu sauran a ana an kira sallah azhar a ce maka lallai ka je karshen duniya kai sallah azhar a can kuma ba da ala ba ba da ala ba to kaga wannan shi ma wannan bittifak wannan la yajuz domin idan aka ce yajuz kaga an yi maka an warware la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha da fattaqullaha mastata'tu ko ba a taba samu ba a cikin shari'a al-istiqra ya kora wannan wanda shine da ya kawai kula san matsalan <laughs> na'am a eh. ah, me yasa suke mustahil aklan kamar menene mustahil aklan ranar alkiyama eh. hankali ba zai iya yadda da wannan ba amma amma amma yanzu yanzu ko 'yan science fiction da suke abubuwan astronomy ba su kan kawo irin wa'annan abubuwan ba hmm? a kimanci to ai shi ne a hankali zai ya halatta shi hmm? ah, yanzu ba za a iya samun wani abu wanda ga baki daya za a yi suspending in law of gravity din ba ga baki dayanta saboda haka shi kenan abin nan taurarin su faffaɗo tunda abin da ya rike su gravity din da ya rike su an yi suspending din su an dauke shi hmm? Hmm? duk wannan ba zai iya yiwuwa ba ko kuma ma a shiga cikin wani hali wanda ga baki ɗaya physical laws din za su daina yi za su daina aiki duk hankali ba zai iya suranta yiwuwar wannan ba hankali yanzu hankali zai ce ba yadda za a yi dole dole sai an samu rana hmm? hankali ba zai iya cewa za a iya samu wata ran a tashi kawai a ga rana babu ita ba ko kuma a tashi a ga maimakon rana ta hudo ta gabas ta hudo ta yamma a hankali hankali ba zai iya yadda da wannan ba kamar me za a yanzu wannan ba zai iya yiwuwa ba kamar fitowar ranar hankali ba zai yi wucewa in dai rayuwa tana bin kasa to rana sai ta fito to amma a'a wai ina magana maimakon ta fito ta gabas ta fito ta yamma wannan zai yiwu ko to amma kaga a al'adance ai ba zai yiwu ba a al'adace hukuncin al'ada ya ce wannan mustahil tunda kullum haka muka gani saboda haka duk abubuwa na wato ahwali yawm qiyama gabaki daya suna cikin babin al-mumkin ba sa cikin babin mustahil shi yasa Allah ya bada labarin su saboda abu ne wanda yake mumkin zaka iya tasawurinsa wato idan mutum kana so duka san wannan abin kawai a inda kuna karanta science fiction ko kuna ganin films in science fiction ko irin na cartoons din nan ma na yara wani lokaci da za a gani shi zai nuna maka wayannan abubuwan duk eh, a hankalce zai iya yiwuwa saboda abu ne wanda yake dan adam duk zai iya suranta su a hukuncin al'ada ba zai yi ba amma a hankalce shi yasa Allah ya bada labarin of course ranar alkiyama idan sama'un shaqqat hmm? وإذا السماء وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت duk wayannan abubuwa inda za ka iya hankali zai iya cewa kai wannan al'amari amma da kamar a ce a kawo ma hankali abinda yake mustahil ne to wannan shine sai ya zira ido ce ha ba dai sake da magana a ce abu daya kuma uku ne a lokaci daya a ku sake magana kamar in yaji trinity ya ce a ku dai sake magana eh. shi ta ce a hukuncin hankali shine wannan abin da shine absatul ashiya hankali ya fi komai sauki very simple da wata yi نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك